الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربات لي تبتي الله صلاة وسلام لي ثبت على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن المسافة وهي شافه يا ما يا يوم محرم يوم محرم 1437 1438 na ne safo shiga wutsun hanyar october 2016 kalina miladiya na ko ya ci ba da karatun littafin aqidatul imam muhammad ibn abdul wahab ne ke littafin risalatun idarul qasim من هو الفرق والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافد والخوارج وكا تجاب إن شاء الله بنا wani wasu kiman yago rawar firkatun najiyatu wasatun fi babi ta'ala bainal qadariyati wal jabriya nga wal firqatu najiya nga firqatu najiya shi jama'a na jagan gwana wasatun adanta ta fi badi af'alihi ta'ala yadda badi yana gaga ya ce tushi ya ce ce wani da ta bainal qadariyati wal jabriya tsakaniyar kadariya gangani da jabriya ya da yagin tsere insha Allah wa hum alisne da kuma fi babi wa idillahi babi yan wa idi yan tseco babi ne ga ya tiye wunan tseco nan a dambai na murji'ati tsakaniyan murji'ajo wal wa idiya da idiya shi bayana da ya wa idiya insha Allah wa hum alisunna kuma wasatun adata tacin fi babi imani babi ya imani wajini da babi ya dini bainal haruriyati wal mu'tazila tsakani haruriya mana wariji shi gan da mu'tazila shi wa bainal murji'ati wal jahmiya kuma da tsakani da murji'a shi gani da jami'a wa hum wasatun alusne mada tatacin fi babi ashabi rasulillah babu ne ga yakin sahabi shi a nisa sallam wani bainar rawafidi wal khawariji tsakanin rafida shi gangani bai khawariji shi wallahu alam sule bi gan wal firqatun najiya alfirkatun najiya shi wasatun adata tacin baina as'alihi ta'ala tsakani tushe ce baina alqadariyati wa jabriya tsakaniya qadariya jiran ga jabriye wadda ta kada ne kan bana ladi wa bayrobi musallam

ko biya alfarkatun najiya alusunna a ga mai ke yi alusunnati ko wal jama'a ko a ga mai ke yi ko a ga mai ke yi ko a ga mai ke yi gan a ta'ifatu al-mansura a ga mai ke yi gan a salafiyar babu sunan na hisami ko babu sifan na hisami roli a ga gan ogan alfirkatun najiya ko ebo na nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga iftara katil yahudu ala ihda wa sab'ina firqa yahudi shagan 71 waftara katin nasara nasara jima'azin ila sintaini wasabi na shirka da 72 wasataftari ku ummati alam maza aluman ya biya gan ila talatin wasabi na shirka da ka kai har wuce 73 aduwa ne da wuta a nabi zai kullu ha ba ta ufi nar ufi nan ko illa wahida sai ni ke ce a ga anabi ziji wahida wucin anabi ga ma ana alaihi ngai zai ga ta ciye na ni ta ci yinan na wa sahabi ngani bi sahabi mi shi na ko ma ga anabi ziji zai nuce anabi ga aljama'a hmm. wale ga zanna jibani a yade najatu minan nari a sha gangwa adamini bai a fol fi kungiya na jalo na bona a mani gwai ɗiwa abu na suku ebe na ga kungiya na ike adana na wuce lawugan kungiya na ike na ashe kashi wọn wọn ne ne wuji asali ne daga babu hadisi ya tasabta yanku umarci kaza kaza kullu nan illa wahida so kalima illa wahida wajen gai alama yin najatu minan nari so da ba wajen yabo sun ne alkarkatun najiya wani ke mutiyo ko yi ji gane hu number two kun ji ga kiyo alu sunnati wal jama'a so sun ne alu sunnati wal jama'a na babu tsami ko a na ga alaikun bi sunnati ai wa sun kiyo sunne mi wa sunnati al khulafa ar rashidin ai wa sunne ngani wa sunne al khulafa ar rashidin shi wale gan ya gwasu su zai na gwa sunan da zuwa ga ga alu wajen ba'a amma kalima ya jama na sun babu mutane da wanda ruwa ya ci a ga anabi biji zai jagowa na anabi ga jama'a ko good su ne alul hadith babu mutane wale gan hadisi alaikum bi sunnati na ga ki hadisi a mutumin ebo na sunna we la hadith hadith to me la sunna won jiga ebo ne jiga alul hadith ne only tie to the jiga gori wa hadith je ne kawai in ebo na ni ne na fe la ti alul sunna je no e gwa la sun hadith e tun lo di hadith gugu be ya hadith da wuwe karatu ya hadisi alu sunna jume da larayi ko bidiya da sauran su hadisi aji a duniya ko ji gane ko a mafi ke ya ga alul asar ibn agwa suna suna agwa suna to suna ya sabi a nabi wa suna fil khulafa ar-rashid ya wa sun suna ya wa sun da suna ya khulafa ar-rashidin shi wa man yushakiki rasula an ga ji be kici na min ba ba'di ma tabayyana lawul huda bayan ba wa layu filayuna wa yattabi ko malamitu gaira sabilil mu'minin ya kuwa da yi jiki a nan mumina ngole sabili mumini na babu ga ko bijo ko sahabe ya ne muhammadu jo sayin amanu ala da imani bi bi misli ma ko amantum bihi fakadi tadau ade kiyo ade bawu wale ga bi misli ma amantum bi e yiri kizo e yiri na sahabe ani bi ji imani bi a aga de kiyo a agade bawu ware ga emila tuya asare su a ne bi man albayyar muka ce a ga yalin asare dalilin a taifatul mansura ba ba da wuce to ebo na ne bi sun wasallam ga la zalu ko taifatun min ummati alal haƙi zahiri to an ga ci magana Zahiri na alal haqqi jama'an da shi ku kya bu a tatiyan gaskiyo a gadi latu ngoli imam muhammad ga in lami lam yakunu ashabul hadisi faman hmm. kaga za mu ci ji ashabul hadisi ya to ziji a yi gancin wale sunne kinan sunne a taifatul masura babura buji kiyo mutane so a salafi salafiya ganci suku mana zai ja mitu alkur'an amma mitu sunna amma mitu yana salafu salu ita e wani ni bi sa sun ga khairun nasi da ya khairi gana ta ci zamu yo ne qarni qarni yawi thumma allazina yalunahum ga ti zai jami mitu an thumma allazina yalunahum kaga ci zai ja mitu an ngawale ngamalawa ne al sunna mudi ga yi kayi alisunan shi kayan labi su shi kayan ko ga alfurkatu na jiya yi kayan ta fatul mansura yi kayan ko ga al'asar yi kayan ka yi kayan wani sun yi tun yi kaka amma ya nige jiki su ne yi fayo kai za mu gashi mu ke yi ga alul hadisi kuma labi to a da na alul hadisi yi ta tuba na sunan na ajiyar amfani gashi kai da gashi mu ke yi ga alul sunna ai mu ne alul sunna kuma mu to sunna sunan na wa jiki wa ji amfani kai da gashi daga ai mu ne in salafiya za ka zabi salafiya a magai salafiya wa anjo no ne sunan na elon mun ji kiya wa juwe amfani don da alibrot bila ka, kai kila bila alfas yanayi consideration ne kiyo kiwe lamito kiwe jun wadda awi in lam yuqimu ala ya bayyana tun fa ashabu adiyaw sai da ga kilem ga kan dalili yawa mai jihacin ga in lamituwa dole kilemi ne na wajen yana wa jiki an wa ji wa amfani misali ba ne zaɓe shi shahadin na gina zagi ban lagi ya gobe in ga i e hmm. shi da gani wajen maryamu na fami wani wore Allah faga su to ya gada nan we wakai mun ya tofon nan bunan ashi adamu ga i kiwe ganda na da mi we lo wuci da yi we jani wa kullun yadda i waslan li laila wa layla la tuqiru lahu bi zaka zandoro je claim mu alaka bi layle wu o sanne baga i wi kalo sun ga shi unga unga we te da te amma kini gozo lili zile le hmm. kashi zando ya je zagin zagin sai bago suka zane ga hayalu sunno zane ga wi salafiyo zane ga wi tafat mansuro zane ga wi firkatu najiyo zane ga ai alul asaro zane ga ai alul hadisa ngoli na wuji ganta ganga kawanya yanda shi ya fi da alul sunna bi alul hadisi na eyoyo na de goto mo fi keli ta fi jo le be lami tu. wọ́n kága wọn lábẹ́ tó ẹ̀ ń dúró gáà yìí mí ni oyi wọn kò já ẹ̀rọ àìsí ọ̀jẹ́ rí ọ̀rá yìí mí ni àgá àfẹ̀lẹ̀fíà àkídáwà ni jáwá zọ́lámú ní ẹ̀dí kí jọ àìmáàlì ó tẹ̀ ìbí yìí. na yi sai ji masu ba hatu ba na to bin ji gala da ka ba ce ji hutu zai ka ba ni mona mu ga jihadi ga yi aga a ga yi mina ga alu ladi ba ki da alu ladi su gadin no tashi so ngato a ngole yillan ladi ya bode classifier ga ni wal firqatun najiya wasatun ta ke wasatu yawa sato ta ce ko nwale al-islam ke al-islamu musulunci udan ta ce tsakaniyar al-yahudiyya sun gani da kiyo al-nasraniyya kuyo ko mm. ke kenan allahu sai ci dauna hmm? ba biyan imani ba sai ci bi asmaru ya sai ci bi sifati ya sai ci musulunci da tashin yahudi shi a sai ci ya aibu ko sai bane yahudi ga sai ci tambo qalatil yahudi ko yahudi ga yadullahi maglula a ga gwaye to ki a gullati aidi malulu bi ma qalu bal yada mabsuta tani yufiku kaifa sha nasara a ya ayato ya ai na ko nasara ji masuku ayato ayato ho ne an ji ki babu na zani lada masa yi soko ne sai da laji zauna ne musulun ji da a'a soko ma ji masa yi soko mu gashi musulunci wanda tashi ga gaga yi ji zangoca ko? umagaga zangoci yi sakwa yahudi bai nasara bai mushirki jaga yi sakwa shi bu yahudi ga uzairu yi sako a ga uzairu ne bunullah nasara shi masu a ga anabi isa masu wuyi bulu lagi ya mushi da kije wato masu ku a ga malaika shi bi da gi ya tsoci wajen alul malaika tallazi na wi ba'd rahmani inaka musulunci masu ku egu da yan doro mini abun da ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya ci ma ja ga ndo masu ita yace lamarin anabi isa musulunci da tatacin yahudi ga annabi zage shi wa qawli ma la maryama butanun azima be gaggama na kunci koko gama na dede na zuta zinin na wuta na na maryamu nun gai na gina na maryamu ya ci da ci ma annabi sai buga yahudi gana na yahudi gana ga annabi sai ge ci tsara shi masu a wani annabi sa tu babu na annabi sa laje ku ko ji so kunin amma musulmi zugu aga ga annabi isa inni abudullahi atani alkitabu jalani nabiya annabi isa wuji ya so ko sai ci mali ta fi lawo mu lafiya annabi ngole inda ga kiyo mu da tashi mu musulunci mu da tace kin lamari na na maryamu yahudi shi a na na maryamu yi ci mu yi ci dace amin Allah kiyaye mu nasara shi masu yawan yahudi gan na nan bari da da ci da joseph the carpenter a ga yusuf najjar mu da da ya ci yawanci ma nabi sa Allah kiyaye nasara ji mazugun a ga annabi a ga na nan maryamu we ziyo yi ko in the holy ghost yo ne za ku baba na ji kiyo adi musulunci zugu a ga wa ummuhu na ya ne bi sa mu za gaskiya ba shi kenan ba wale gan musulunci lamarin shari'a to bai ne musulunci da tashi yahudi shi a ga soko gajiyan doro ba mun a ga ramu yana soko a ne na soko ne oh. wani ajiyu kashi nasara shi mazugu biya ɗauka ya ga manya a ta shi ya ba mu addinin wajen itakazu ahbaru wa rubana arbaban min dunillah shari'a musulunci sun ga ma na na wani khairi min au na ji na amma ne no na ko manji da sauransu a da alami a tuye na soko bai tushi ga ga nan jiga ya tsaye wuro tsabegu a dini ba ko ya kile a kim na musulunci mutacin at least ka bi misali ni ni ne labira ne ko a cin ga a fi da a lusunnati a jikin wanda ta cimbo tsakaniyar firakudu ala shi ko sai firakudu ala shirka na ji jikanin na ja ne ba wubanin ke misali kiji jinin jami'a mutazila hawariju kadariya asha'ira jabriya sufaye da sauransu wani ne ta ga fitaciyar shiraku dalla ta ga alusu ne da tatacin babiyan af'alihi ta'ala babiyan tuyo ce ce bainal qadariyati ko ada qadariya hijabu amma da zijo aljabriya ko alqadariya ji aji gulu dan babu fi babiyan annafiyo a jabriya suku a maji gulu don ba da ya kibo hmm? alisibatu kinde shi ya kadari yau zai ji gan sako kayan do ba launin mafu zagon wajen sako mai ilimi gan ya ji faruwa so kuma jin halitta yin yandoro ni ne na ji halitta ga ji na ba sai ci maka yandoro ba laul mafuzi ba sai ci madiye mashi'a zai ji gaga irin ne zuwa kadari ya shi gwajiya na ko jabri ya shi mazuku a ga yes sokwa kijo waga wuta kare mu da wago do je tiye ne yawi ganin ko ne ko jabri ya shiga ni zuwa ah of course sokuka sokwa da mashi'a sokwa da nawaji nwa diga na ko sokwa mun ga jali ta yan dondo aga ka no irin ga dikiyo kiyo ga aje a ti aju tibe a ti agan a cikin ya tunan moli ya gaji da za su ku so ko gaji a tilas ga da ajin a cikin ga sai bago ne ga uzanin so ko ga ji uci da uzo so ko ga fuwa su da uzo da ne ga su zanin so ko ga fuwa su uci da jike mai da su zo da ne ga da dai ci ne so ga fuwa su uci da jike wani da dai ci ne na jeburi a sheganin an kalli otu a zai a shi ta hamukanta hukun haka lokacin da tuta hada nan a ga siya zo haji haye fego ba na kada ya polo na gawa jike gawa polo eh ngole anana kudirayin zawanjo to ge taru jike unye ya kwale ga guba ba na jike agitu alu kuma yake a gaba da ya kadara bu a ga sako da yi limiyan dondo ko inni alamu ma la ni da ilimi ne ni da ilimi wani Inni alamu gaiba samawati wal ard ni da ilimi gaiba ya so magangani be kinyi inna la indahu ilmu sa wa inna zul gaiba ya lahu ma fil arham go so ko da ilimi ne duk da la alamu wani kalaka wala tiful khabir again so ko ga jali ta en dondo wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah gajin halitta ya biye tuna ya yi na yau ko Allah khaliqu kulli shay Allah gajin halitta ya bilo ma khalaqtu jinna wal insa illa liyabudun awwalu ma khalaqa Allah alqalam eh ma fanna Allah ka halitta wani ne yi alqalam nas alkitaba Allah wa kidan al'in Allah wayan doro kabalawul mafuzo awolu ma khalaqa Allahu al-qalam ka qala lahu tubkala ma aktub ngati ma kan gu tub ma huwa kainun ila yawmil qiyamati kai na ji faru hadda ya koyo al-qiyami mun gane wannan inna zalika fi kitabi mastura yanna bata winki kaci ba litafi manan ba lawul mahfuz inna zalika fi kitabin qabla an ibrahim inna zalika ala Allah yasir again al-mashi'a ka al-mashi'atu bamba sai su je bamba yawa ma ta shawo na illa an ya sha Allah ko yau ne marati wuki na 1 2 3 4 marati guni na ga gan marati bu al'imani bil kadar. Marati bu al'imani bil kadar ko marati bu kadar. ne wuki ya guni na so ne ga ga yake kadar ya guni na ga yake Ya waga ya zo la'imani jin da yau amma ya gonin wayi ma ni ji bayan na ji ganci na suku so kwatu shi tuni hmm. tashi imma ya ce na kun minni huda ba wa biya daga ba ba fo mani ta ba huda zane ga bitu ba umi na fala ya dillu wala ya wa ya umma ali bai baya hmm. ko at the same time so kwalita shi ci shi hmm. ko so kuma fi ci tun ya alam ya ci kun nazir ba na je gangba na biya qalu bala ja na naziru fa kadzabna kunna ma zan Allah min shay na ya jiha gangba na da biya amma ga so ko doro nya buga so kwalita su ci ji so kuma fi ci jike ma tu ci tubi so ko ma kiyayi ya to hankali ma alita ji ta ce fitra ni khalaqtu ibadi hunafa ni alita wujimi ji ta ce ko gboro fashtalatu mushayatin شيطان ci ya gada mu ci agbi fitratan la lati fatara nasa alaiha la ta bi sai bugo wale gan sai ta ni ta fiti sai ki mafi ci tumbe umai ya hankali amma yan wuyayi sai wasi bo faman sha'a falyumin kanunga bana ulai ji wa man sha'a mai da kula gizon yudi ba yudi kafirci fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir ki uji force ni sallo ji sallo fi azu wato fi azu yo wa ku qur'anu fiti wato ku qur'anu fiti wa ji alula wato ji alula wa ji taimama ngo ji yes idan su tafi ga wata kuka buɗe ga amma wato ga ji wato will be responsible for energy na ke mi da wuza ko wace da shirka ko wace da dayaci ko ko wace da yin ko wallahi faso ko baci ko da fije na bijuwo wato jiyewo ke mi da zannaye sa'imu zannaye almuzaki ko zannaye abidu ko zannaye tafiyu

wajogo wajogo su kwa kaga mun gaya ya sai na moru ga su ko na ka o ga yayin su ko ni ake kaga min lawo gwa bai bugon go ko gwa e bona wote na kaba lawul mafuzo na na be na kaba lawul mafuzo ya ona wote wasu ga shi ya zaci ga gbazu mu je su kwa kaga min ga gbazu wa ga waje jini ya je ga tin din na ko su ko magayan ga kun ya ta eh hmm. hmm? wacce na kina gale mota ya yi waye lekuwa eh? wala ya lo waye jibo ga so kwaka ga mi ya su be mota o jo jo lugu ya <laughs> eh eh wacce da ga wacce ta ko aka ga ga ekon na china le ko le ko kadu na maje wangi ekwan na maci na wuto allo da dai kaduna ma amuro ba ni dabo ko ta maji a port ma dabo ba ngo ci ma gba bridge ngo to ma da te ngo di gani ako ati o to mi ne ko ba no da ni o to ba ti le be na to we nga gunga je wa do cin kaduna lafiya hun save amuro ba da da sauransu ya koma yana na wa jike na wa lamito eh eh shakira wa wa da dabojin ta wuce rayuwa ijo in ga ji adini suku ya zage je da ga yi yayin su ko kakabo wuɗe na su ko kaba lawan mafuzo na mutum libiti shishi wuɗa ebogo eh la kadara yanzu ya ci ji wuja fera jikiyo feda ne sokoba ngole kadari ya ji ya abla ni umar ngai za na kaita ta na ga kun zai ruci fa an anni bari min wa annahum bura'u minni ga ya ga so ko ga ya ga gwa mi agwa ya gwa su ma wa da ni wa ne ga na kadari ya ji a aya ilimi da khaliku da kitabe mashi a jikin ayun ya wato fati ya so ko to ayu jikin ayu fiya ngole za mi jaji bucin jabriya shi masu kun a ya fati ya sako ta ji tabbatarwa ne har tu babu na ke ajiye to a ya to fati ya roli na zuwa ja fule na rufe ke a rufi yanin irin wuce ga zanen ki ajiye yin ga yi gashi shi wani jike wani islamiyya wani da jilbabuwa wani sallah da lokaci ba nga tiya magari ga ajiyin wa jimiya isha ga ajiyin wa jimiya efunguto ta ga agun wa jimiya efunguto ani ga agun wa jimiya efunguo ga agun wa jimiya efunguo beni ga agun wa jimiya efunguo gube ga agun wa jimiya sai fini da gasi ko fini uti buji kiyo ko efunguo gube mu da da da ugun baba za na tu za na tu gwa za na za na ji za na ka za na ka no eh, za ne lugwa ga u lugwa ga ne fone jin na gabi a je wani wace mutu in gaya na mifiya ga wafu ga wa lolu ga wace jikiya na yan wace luka ga bala su ne ma ni wai la luka ya nema eh wace ma ni ga kadara su kwa nema sa kwa kabu na a lole eh la kadara sa kwa ji hujja halirin na ba wato wuto je na yi wuci wuci da dai ci kashi ebona kami masiba nubiu diu na zugu mi te ga yugulul gwa mo dikia umalugwa e la kadare so ko di hujja da jilefiya ko diga na ko ngaluga alusne ibadi e, kadara adata chu takane kadariya be jabriya ji no le ko ngo diga ne ene request kadariya be jabriya ba na no ko good na okay sai lalle wasu mm. ba a yaji to har a sai gaba da har mm. ta mishi hikiman ne ya wallawa khalfakum ko ma eh, ta amalu nan tayar mai kawo a gudu ya nan ko koyo ko ebo filosofi kawai filosofanci ne na gudu ya nan su ci wallawa khalfakum ma ta amalu in Allah ga jin halitta ya yi to Allah mu ga ke jin halitta ya tun ne ya lono amma an ga ya ji da wa Allah wa ga yi jin kashi in wa ga yi gaji shirka mu wala tu shirku bi shay'an kashi nga yi ga wuza mu wala tu ku nafsa da jaram Allah la bil haqqi ngo ga da ya ci mu ngo la takrabu zina ngo ga ji dukiya ku ji ma la ta kula inna ya yakulu amwal la ta ma zulmi ne ma yakulu fi butuni nara ngo ga ji dukiya do shi gangani be bi na ku ma la ta kula na ku bil batili ngo ga le tiya ma wala tamshi fil ardi maraha ko ngo ga uza ru ko wala ta tun nafsan lati arama allah illa bil haqi ngo ga ga zaima wala yaktabba dukum ba'da

yes so kwa ka ga zanu ci ga tu mota gun ago amma wa shi shi ga ebo no zanu ci do mota gun ago no da te igboro mo igboro moto ga mutu lugun ya o do ko de ni la uji wa aga go ga be di o ja be le zanu ja agba ko tu welu ya ga un ata Allah ko ko ko ko ni ne ji ga ba wo ji na bo don wo ja egbogbo eh, ngole zai alu kungiya zai alu ajinu ne tun ajin na ga alu zai ma alu ne ne e kungi mi na ga alu imanu fa kulumu ya sabu ni ma kuli kalau e lo tu zando ba go fayu e na ga jali tu bu fa alu jannati fa bi amali ali jannati ya amalu e gimi ajin ya tigi mi ajin e ga afelo wa ahlun nari e gimi na jima fa ali ya e e gama la alibi sallallahu alaihi wasallam ne za su kira alqadar fa amsiku aga su kadara ya gaji yakin tarawo ko ya ji gana ko ga shi nga kila ko ko ya zaka zai ji giji mu ya mu ya yo ki mala ni zaka zai ba ni ko ni aji a obi o yi ma ji ke ba guba ni ni mala di to wa kila ko je je na hmm, ju mu ju ji da ba a a gashi shi waji ku shi gangani da kaddara ya ce shi a annabi ga ma asabaka lam yakun li yufti aka ina je wani da kwaka wa liyo ba wa ma asabaka lam yakun li yusibaka ina ma liyo ba da ta kwaka ga wa je waya kullan yusibana illa ma kataba Allah lana e ya je ya sai na ce shi ga kaba ne dole mini ma je kaddara suku wale ga alkhairu lu jewe kotu tu don wulu da kwata wasa ko budon amma gole yiris alama yin fawuka yana ga ji amfani na ji wala ta anjas gaji jima ta da wi kuma wa ga fati wa jizuku yanda ci ga da ke wai ga kadar Allah wa ma afa'an fa'al misali bani wa walo Kaduna wa walo Abuja wa walo Bida wa mu mota fa wa de driving license mota je tayayi wangi biriki wangi ko injini je wee michi fibo wani lafi lagareto inji wani babu wasu pata wuji kiyo wuji sai musamman yi wace ji kiyo wace dazun kara kara yi wa madazun ajiye tu agwa speed gan ko wa madala tiw shi gushe bai digangaya kashi Wa wannan ne portholi bai fage ne kuma ji ce wa ci ta wace da zo kara in the process accident ba ji faruwa kaji ko wace da san zan mai ce da ce da ci yau ga fa'un wata wafe mu unexpected kaddara allahu wa ma sha fa'al ce ca ka ina mu ba so ci na gujin ga wajen gani ko amma wa jire za a shi shi fati no gwe wo play wo to no tuna wo luwa wo ci ba jira kaddara ka kona wolo makaranta wo bukatun fitiya wo jikatuwa riga su bai ciye wace aka da kore kadara o waya wa kadara juja waya to lokaci wani ya nufe lo lecce jare nufe kano tare nufe gba katuwa ne exam dana tv da whatsapp nufe jiyore nole wa ala kadara juja sashi wa shishi to na wani nunin wọ́n lọ táàkì dán wọn káṣí ilà wani ìdìnnú olóla tí a wọ́n ti ṣùgbọ́n ya ń bẹ́ jẹ́ àná fúkú wọ̀rẹ́ kí o wọ̀rẹ́ kẹ́dára wọ́n jẹ́ àlàáfíà bí ba bá bọ̀ káṣí wọ́n ti ṣì wọ̀rẹ́ kọ̀kọ́ dé akágọ́wọ́ wa àjẹjì wa àjẹjì wọ́n mẹ́ta A àwa. Ngole unja an e ne ji e e ma ne kadara ko shi shi wafiya wato ji ene mai ji biya waya wace ude wani waje kiya wajen wajen a ke soko ko ya zaje shi shi ngo le fahimta boje kadara yin nan ko ya zaje shi shi sai ba a ce waje shi masalaci o ga soko da sami na yake wa soko na sami nan wani kiya wani ke wa wada kukwa wada jikela wada wukatuwa wada lotu ofisa wadda gbagwaga wadda ji wadda wadda ta sha gobe a wukun a wusha adiyar na ojina ọgọkọ kọwa ní sami na wọ́n tiẹ̀ wọn azìkí tàǹkóló ka azìkí ẹ̀dúwọ̀ yìí mọ̀ egun tán ma pápá tàǹkóló bẹ ṣe léwọn àdéhà náà àgẹ́dẹ́ òtí ṣùgbọ́n àgọ́ kámọ́dẹ́gá gun ọ̀chá tu àmì asuwa mini owu. Tashi, ṣọ́kọ́ ne sọ̀kọ́ kò ní malu. fasayar za wa amalaikum that is it annabi za a sallan magaji kiyo iris alama ya fasa ne ga ji amfani da ji ta bugo wale ba bi kadaron go yanzu ji kiyo yanzu techno ce yin na shi benin ta go wa hum fi babi wa idillahi alu sune mun ya bainal murji'ati wal wa'idiyya ke ya alwa ido sule ke alwa ido ke wa ido ke ya alwa ido ina ya alwa ido nan na sule zai ci ewu na wani ko ji gane ku aga gan وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم ده نغا بيجي ديغانغ ne ga buja annama khalida fi wa dabo wa dabo lubako wa wa fushi alima ma azaba nan tana shirku ngole fa wa hadi fushi duwi ubomi wa danin azaba di ngole wa'id ko inna alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira sani ja gi ku gina ta gi ba ku abu e ne ja ni ma na da ne sa'ir dole nasi na nasi ya en wunayi na ko ku ma salaka kun fi sakar kalu lam naku min al musallin wa lam naku nutimu al miskin ko kuna na kudu ma al khaidi ngale nasu yake na wa'id ewuna ngai na amma wannan ta kitabu shimali nasu ne dai ga yaci ne ngai ke ngai gan al wa'idu ko ya ji ganewa ne ai bainal murji'ati murji'a shi dan lungu ne ko da vision alwa'idiyya vision alwa'idiyya suka zuwa alwa'idiyya ngoli aga doga alwa'idiyya ba sai yi wayo bezo a ga za lo tuye na gagade in gami ga bi yi ji fahimta bai yi ji wangi a hun shiga ki waje fahimta bai eh, eh, ne ga a nan a a hun ga ni wewe a mu lare wasu kun kí alwaidiyya zuci alwaidiyya zai shi alwaidiyya nan a gayi alkhawariju ya zuci da almutazi da tuyo ta fi guba ne ga kiyar alwaidiyya na iji gane yanayi ga alwaidu na ni? ikini dai ya ji gane yanayi alwaidu na ni? aji a ganga a ni diga man qala la ilaha illallah dakhala janna, da diga la ilaha na dike ma da janna man kana akil kalami la ilaha dakhala janna ka shiga la ilaha ma da janna ko so agwa sun kiyo nususiya la ilaha illallah a cikin wadiga la ilaha gani kawai ga wuza wace da ya ci wace ungole ko ko ga ga la la gani ko ga uza wati dai ci wati fije wati wati eh, wati salla wazaka wa mafiazunya wa mawazaka wa malwaja ngo ko wati uza shi wace ga mana wace zayi wace finge wace fi wiwi wace fi totolin wace fi benelin wace fi kokin wace fata a ga wani gaji na benyo yan doro to imani wa imani wa duba zam kamilan imani wa madiya hali yau kwa yayi zai ga irin nan murji aji yau ne annabi aji kiyo aji ko ji yana ku eh wa idiya jiganci mazugu a ga kawai daga ga la ilaha illallah wacce mai da imani wadda ga jizi na mafiya su musulunci da wacce bo da wuna ni diga la yazni zalihi na yazni ko wa muminu ga ne bai ci na hannu da ga bai ci na wuji muminu ya bugo da ga ya ci daci wajen imani ya bugo fiye da na umaru na wace ya nole ziji na dana wa idiyaji nole khawariji a ga daga ijo kafara wazo jo hmm? mutazila ya ci masu a ga wuyi fasiki amma ga wale fas mutazila ga ga fasiki wani karbe na da suna jini bai fasiki na mutazila a jibu don manzilatun bainal manzila taini, wanda manzila tsakanin manzila guba yin ma'ana ga lamunin lakasir wanda <laughs> kiya wanda mumina maji kafiriya eh a dai gungu tatashin ijore a mai falikiya miyo malkiya mace hmm. hmm? wai khalidun mukhalladun finnar so to mutazila to awariju da gu baba e ga yun ga da ne wa zan adaji iri ni amma ijo ijo awariju ga kafiru hmm. mutazila ba su kun ga kiyo mutaman zilatun bainal manzilatayn ko ya ji gane wu hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ga bala man kasaba sayi'atan wa ha bi khafi'atu ulaika ashabun nari hum fiha khalidun awari je laya ne ji da zan do ni ga tun ka ba allin walun wa zo a ga ba su gula ce ga bala man kasaba sayi'atan sanan ga lotu ya sayi'atu ne bala man kasaba sayi'atan a ga le ti kan ayi mi kete wa ha to ti bi ka fi atuhu bi ti na ju na sha mu goba faulai ka za mu ci asabu na re gimi na yo hum fiya khalidun amma da na wuce azuwa a wariji ga aya ne lawo gazza ne diga lotun ka bayan ne galo ne wọn azuwa daga jo mai kafiri ne alisun ya gano aya na bala man kasaba sayi a tan sayi a tuba bonno na lotun shirka wuce ko bi ka fi cinci ko ngala wuce gan wa ha to ti bi khafi atuwo ah. zunubi ne ke na ganji ebogo a sai atambago aya wuce wani kpare shirka wuce ko bai kafirci wuce ko ilo tafsiri imamu sa'adi aliga gurgun fahimta ngai kiyo ngai no mini aya na wariji yake lajuje ce ta kafiri ya zaga to duka ba rige no wa mai musulmi minan mutane dan faje za a wuja na makhalidan fiha a yanga a rubi in ga su kuka khalidan fiya mesne ga a in ga kunu da finna da ga guba a dai kunu dun dai ma dai kunu da bane ji ma nan in ga zawu in ga zawu la lalli in ga lona wa ce ya bane na su kafirci amma in ga in ga ga wa ramu ya amma wa zawu ko ga ko in ga zawu ta umma umma la zawa lalli in ga dana wa ja tiya ebu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ngo le ya zawo mu wa ga da min yake wa ma duna zalika ko ji gane wu so nu su sun id mun ji a diga wani gade la allah wa ni fu duji na yi ne to imanu ba imanu ma gum ngo ne strong awari ji aga wa ji waje kafiri mutar zai mafin ga kiyo fasiki yo ahalu sunna yi ki ahlu sunna yi guta ce guta kadin da ne jona ki a guta ce guna a go yi mu'minun bi yi ko fasikun bi kabiratihi ya zaɗa nan waje la ilaha illallah waje muhammadu rasulullah ko shirka yin lawa gure ya al'ilmu al-yaki na sidku al-ma'abatu al-inqiyadu al-qabul da sauransu dole shurut na jagu ina malu la Allah ya nan da duniya amma the same person na kuma da yake wa wuza wa jamuro ba wa fije wa jibina wa diliwatu dole ko yannan na zame jibbaina wa jilbabwa ko wa kubiyake filioza da sauransu yadda na zane ji bai ni da na suku to su la'allawu ne da yana jin amfani to su musulmi guyo to su mumini guyo amma imani gumiya mumini na kisul imani mumini na imani jiki ana imani wato bagunan misali student na kuma kanta wani wọn admission yẹn kaduna polytechnic di káṣí wọn ló lecture zanne wọn ló lecture wọn la assignment ká ko wọn la test ka, wọn practical jí wọn serious jí ko wọn exam ka, wọn mọ ẹdẹ bá wọn mọ kàtú gbá wọn mọ àjì wọn ni ká sàdéjẹ dé káṣí wọn àdìyà nga di zanne yìí. full student mai a student ko ati ci da za mu ci da mu wa admission dai ma admission go kashi amma kandoci Kandochi, lecture kandoci wani assignment ta kandoci wani aga ka test wani dabuwa kandoci aga ka exam wani bakatun zanen student bu to suka shi student ta student bu yo àmú nde ihe student kẹtùlán ọjọ́ àbílẹ̀ result gá sí aga àgẹ́ ẹ́ ǹdẹ́ jì àgẹ́ ìdọ̀wọ̀ tó yà kó tọ́ ǹdẹ́ jì ẹ̀ fòsùkú ẹ̀ fòdọ̀wọ̀ kó tọ́ lórí ẹ̀kọ́ ọjọ́ àbílẹ̀ àgá ǹmọ̀dé carry over yìí tọ́ ní student kú ìtọ́ fúkà student yà ń gbó o àmọ́ ẹ̀dá dẹ́gbó ǹdẹ́ tó admission student. Hmm. Hmm. Hmm. ha don dole haya su ga wanda ko to na waya ya ni na wa je graduate aka ga da kidin no to na waya ya ni na fa so ga karo ba be kilo ba shi kawo cha wucin ji kan ga wa ke kan ga wa da ko ya ji fahimta yi misalin nan now ya zo to nan wani bito ne shi hmm? kanu nole e ji dabu unwe kaza nanu da ne ji to le shi ne ji dabu na ja kun nuna na kiji wucin a taubatu wai wuza wai ji kan kai wai ji to shirka amma kanu suna wa tuba ji daga shirka su kwa fadi hmm. ko so tuba wai ji kiyo wai kaza nanu ko al-istighfar fara ba wani kiyo wani kala na lo al-hasanat al-mahiya ya tun kirki na je tun tun da ya nan inna al-hasanat yulibna sayat ya tun kirki wani kiyo wani tun da ya sallah azu ko haji ba ta yadda je wani wasu zunubi shi ya azu ya ashura azu ya ramadana da sauransu wa ke wasu laifi shi ya to da kiyo almasa'ib masiba ne jebe zanen wani ki polisi mu afi dajin accident emi waji na wati bici taji watu inu watu yana ipa ta wajen kiyo wasu zalefiya so kaza gaji laifi ya yi da jafe fi laifiya ma ya sabu musulmin na sabin ina gade musulmi ba yi ba wala masiba kaza kaza hatta shekatu shakwa ta ta yi kane juna ila rufi alau bi daraja ma jikiyo daraja latu eh, ko wa ku tabi anu khati'a fe fule ma fe fule fiya jikiyo ma fe fule fiya kiyo azabul qabr wafin da cibiya ko a shafa wajen kiyar wafin da cibiya dole addu'a na mai rasha baya wani wasu a ga Allah magfir lahu warhamu wa fa'afu anu wa qim min lahu wa kaza kaza kaza Aduwa ne je da je ba ba ba wani je ba wani kaza ba kaza ba wani to kai wani. e gogo addu'a ne zan wuce ke ba wani ajiwa amfani ga malai ba mu ta ga fi du'a ila ya iman fatun ila muwati addu'a na bai ga dara ne ga ba nan waje zai da jan lan na amfani ko so wale ga addu'a ji za amfani ba ko a shafa na man ya annabi ya zu ya alquran ya sulhu bakara ya alimran ya kirki ma ji za amfani hmm. mashi eh, ayyace wa ya fi ma duna zalika liman ya shawo dole ya zashi shi wọn su wunde ya tuba jan wunde ya faru jan wunde ya fi kirki na jadi kinan eh? na ya tule yana, masiba na ya ke ji wuta ke tule sun da fiyana wunde ya azaba kabari wunde ya tuyawa ko shafa fali kiyani wunde ya wunde ya uke ji tuzi ake ba duwan da yi kirga zanne ma ke gada ma shi ayan e sai ci wa ibe ni o zanne ka process na kpata da gogon ba la ke tura hutu lo na ganji wani yana ko so in ga da na ganji zuku nga wale nga wuje tawidi da a tabi wa ce na ko ta ta lawa lo a jikin mutazila ibi awari jiga daga na ni wa jiki an ọgbọn so wale ga alusun ne ja jiki a da tatacin alusun ne gaga yi ma ni wa zo kemna wari jiga na a ga waje kafiriya ko amma gun da mazzatin bai na limazzatin ta yana ngalo na wa zan kemna mutazila jiga na amma ke gaga gayin doro to yi ma ni wa kemna murja jiga na a da gun jiki adigun yi muminu bi imani fasikun bi kabirati ngai gan alfasiku almilli mana musu zane zane fasiki na yugu musulunci wani kace studenti na yugu makanta mu da kado ba da sulo bayanin ko ji gane ko ji gane wannan sani zije murji kini je zije al murji'atu aywa aka la ilaha illa dinan amal good ngole murji'ati arja'u al amala anil iman murji'ati e eh, tu pata ge tu da miniye imani ba wale jami'a shi a ga imani wajen ɗaga soko da mu in ga yi ga ɗaga soko da mu ga yi imani wato ibili ga je mumini ne kashi sai wani ibili ga rabin zumini ila riba su soko fata ya bi funa yi tashin kiyama ne in ga yi ga imani ga yi ga ɗaga soko da mu kawai eh? ta firawar ga shi al'anan amantu billazi amana bi banu isra'ila wale ko in ga ga ga imani ga wa ga ga ko da kawai hatta to mushriki ga je mu'mini ne mushriki ne ga jibu ta kuti sallai ha mun ya na ta be uzaina ga je to mu'mini mu nga ga dogo ko da bane bane la yasa ta man kala ga Allah la yaquluna Allah ya bugo ga na jami'a shi ga imani ga ya almari fato nan ko a al imanu ngai kiyo ngai alimari foto e nalo na arja'ul amala anil iman a imani arja'ul amala iman e fata ga e da mini imani hmm. wale mini abu jami'a hmm. mas'ala imani again alkarramiya ji sai a gan al'imani alkauni wadda yanzu laye Allah wai gama zo alkarramiya hmm. ya lafi fi ibn karramu nan hmm, ngole bata ngole bata bata bata of murji'a ga yelo gedo no ko la jiga no aga imani ga wajen la wajen ga la ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan wa bo da ta wa bo da wa bo da ta ju wa bo alquranu wa bo kiyo amazi na bo wa bo awusu ye pata wa imani yau ne ko mai egayen alkarramiya ji a ga ima ni ilayen lawa ga mazu yau ne amma sallah suku wa ji jan azu wa ji zaka wa ji wa haji wa ji ba kuranu wa ji ba etu jirgi wa ji da etu jeje mazugu wa lugwa nga ce do ja ro tin de ga gunga lugwa ganga we de la ilaha illallah wani aka ga lana tu rami ya shi musulunci ga su surbiti ya ba kibo a mai ga lana su ga zane ba to munafiki ga je mumi sai wani idza jaka al munafiquna qalu na shahadu innaka la rasulullah malai laisa fi kulun eh gaga bijin taraye ne dan yan ba wa nan ko ji gane ko mm. mini murji ajo da kun a cikin video murji atul ha murjiyar fuka hauri abu gabu abu a nifa yi gafi a da yin jawo dobe abu a nifa na murjiya tu fuka ha ngo ji gana ko kiyaye don a ga al'iman ke al'imanu hmm? Hmm? a ga al'imanu ya e ba abuwa kaulun egan hmm. ko wa ti kadi bi aqida ne da gore amma ala amali to sun aga guniya imani ba wi na dana murji no murji fuka ba tare murji atul fukaha no ne fuka ne ki sai yi rafi yo kan ganin a kufa ne no ji gane ko abuwa ni fashi no ne safu wuta tan nan ai jami'a ai ai safu ta to jami'a to karramiya ko to murji'a fuka safu ne benin bata murji'a yau bata ma dolalu bata ngama la al-imam abul qasim zinjani ga wa abra'u min sinfaini qadlu inama an fa za azhara al-irja wa za ankara al-qadar e gwani hawa bi firka gubai ka guba ba ma abuni wa za azhara al-irja za na kida murji'a wala so wa za an karal kadar zanen maji imani da kadara yin keke ko ji gano yana ganin hmm? mun ji a shiga ji kiyo a gadano bido ke iga murji o yikini bejo um nugba ili ege igboro wa kile ege ne ewu jimba nnukwu وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية كو قال سنة جماعة هذا تاتاتشون في باب الإيمان يا الإيمان كو دي الدين ساكاني في بيو بين الحرورية الحرورية كو da biyan wal mutazila ko ganin bi al atu ko wal jamiya ko al ya jini shi ne ko nole haruriya da mutazila shi shi fati ne jamiya da murjiya shi maji babu fati ne alu suna cikin babu tacin Alu alusunnati wal jama'i a ga al'imanu ko wai kaulun egan wa amalun betun wa tiqad bi aqida ko hmm. yazidu bi umar jikiya bil masu yaki umar ke da lembayar sakwai ya bugu arkanul imani which one an tumi da bilola imani ba sai ci wa malaikati wa malaika uji wa kutubi da litafi uji wa rusuli da tuci uji ko yawmil akhir ko ko fa'al qiyami wal qadar wa malaika bi qadar khairi wa sharri e tuma da min ya e imani kila to di o ma kana Allah li yudi'a imanaku etun kirki ne lon imani su ko a tuya ga ki imani ba gabo salla ne ji ya ce ya ube kil makadisu ne su ko a tuya ga e ko salla ga yi aya na ga ki imani a ce a sha etu da mini ya imani kada aflaha almu'allazina fi salatihim khashin mini sifa ngole mu'mini ya da gwa ga zai je ya ci ta da mini ya salla wa sai ki da wallazi nan alil lagwi muri ne zai je eh wallazi nan alil lagwi muri ne zai je lawon eh gagan banza be gani la be gan ba tsayin hannu wallazi ni zakati ba nan da zai je la zakawa ne nan zai yi wallazi nan ya amana ti zai je amana mai kiyar to alikawli ne ni furuji muhafin da zai jira alfara jaji goto ne illa Allah zuwa ji sai ya imi yaji an ma malakata imanu ko ji da ina jaga dena sai ne mun ga mu zaunci a ku zaunci bwa hal bi da ulaika hum alwarisun zabi ga ji jaji kuya a jinna na Allah ko ne ne firda don ki kawo gaci aya ne liwa alayhi sallaji zakawa alfara ji goto ko ga banza mun, zamu ran soko soko mun ba ta ne da mine kibo un da mine tifa ya mumi ne a shayen ne da mine alama imani ko laysa mu an tuwallu ujakum tibal almashi qul lakin albirra man amana zanga imani ba to ci billahi wal malaikatu ko jalo malaika ne no laysa albirra an tu'mina billahi an tuwallu wajhakum qibla al-mayt wal mawlaki albirra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyina ko wa ata al-mala wa malaikata la zani ga da bukatu ko dawul qurbani wa tawul musakin kaza ba ta da sifaye mu'mini jiga wani ke ga wajiye yi wa duka ta yi zamini ya bai imanu a kuma su bai waya ji yana wata cuna a shi woye ya ji wa yana wata cuna na wanda mini ya imanu ko la yi za a duk a ta kuna haɓa lai ni waladi wa walidi wa nasu ajmai zan duwar da mini ya bai imanu a na su ga wani ga yamman cikin zan yi bata a sha wa na biyu gan e, ita ce bai zan yi bata wanda mini ya e, imanu wallahi la yi mun la mun jaro ba e, kau zanen makwabci da aminci daga daga sheru gwanin iman zanen gumi a shakiyo ngole ya mai yẹn shi da mini imanin a shawa imani mai biyu mai ke ki dalili ga imani biyu kila ki dalili ga imani biyu inom fitiyatun amanu bi rabin mazid nahum huda barun fujale iman da to kyan sai ki imani nan ko wallazi na ta dauza da mudan wa takwa hu da yuwa ba wuna tsoci biya ba wu madda sai tsoci laya a shawa le gan ki na dana imani yazidu wa yankusu nan murji a da jami'a jaga al imani la yazidu wa la yankusu e babu da daga suku a ga amal a ga al'amali da mini yake ba imani ba to mutazila da ngoli aga ga haruriya zai ji nufin alkhawariju ko to mutazila da wari shi ta ga ce imani ba, a to a ga ga al'imanu qaulun wa amalun wa tiqad amma bi sami ga alu sune ga to a gamo amma ta yi ga kakuna alusun ga ga yanzu idun waye kusu meke shi ego na imani ana kafari na. wuce lagos na da wata su musulunci a'a mutazila shi gangani a wari biye ga ga imani ga na kafa ga ji kiyo ga su musulunci ko imani ga ji ga ji kiyo ga su musulunci ba na gangwa a ci shi na je ne ga da Nda nga malakan goci wato kawari da yi kini biya lu suna a sai gagin amma wajen hankali a wajen na zame kwa na zame kwa misali gani waje lemu ko nga dogon lemu na de da hannu wunde bari bari Ka wunde bari bari wunde ẹ̀dà kápára lè mú pa àṣàbáàrì níwà lè mú níbo nǹkan akẹ́nẹkẹ́nẹ làwọn ti dé lè mú káàkiri dé lè mọ́ ń dé lè mú háyọ̀ tó ọ̀gẹ́ kí ọ wọ́n á di báàrì ní good alùpùpù jà àgbà ọ̀gẹ́ ẹ ń dé lè mú àmà lè mú àdé ní àmà kí ọ àwọn ọ̀gẹ́ ẹgbẹ́ ní oṣù ko ya jiga ne ne kan goci a goga al'imanu kaulun wa amal a ta ago hmm, no salu sun da jago galiman ko kai bari ta ce a cikin su a kaulun wa amal aga amma yake ni beje mun ha confuse ni kan da cogalo ba mun juga alimanu kalu wa amalu wa tiqad kan da cogalo ba mun juga alimanu kalu wa amal daga ne gomi ni ka jin gomi hmm ngwa alu sune ga ga ga alimanu kalu wa amal ina jin ne qaulul qalbi da kiyan da qaulul lisani amalu suku amalul qalbi ko bi amalul lisani wal jawarihi mula sheri ne eh to ga qaulul qalbi e ga yin yagba to din ga qaulul qalbi yan wala imanoji wala won ya gaskiya ko ga da shakka ci gomo ga qaulul qalbi wala won ta bankuro àti bẹ kọ́ọ̀lù lìsà ní ege yaji jìdára ní aṣáájú àndà ẹ̀la aṣáájú àndà muhammadan rasulà gúbà fún nága da tàkà ege yẹn alkọ́ọ̀lù náà àmàgà ẹ̀gà amàlì sukù adé amàlì kálíbi yẹn fi yẹn gbọ̀n kíyà fi yẹn gbọ̀n alkhawfu arrajawu arragabatu arrabatu al'inabatu al'ikhbatu ba ta yin na jima ga fiye wa ga fi amalu kalbi ko a ti da amalu lisani fi amalu lisani kuranu ba istighfaru ji tuba ji zikiri ji a salatu a nubi ji a furoji betu guri igwa kan yatu da wa ga da amuli lisani waje wari garji sallaji zakaji tawafi ji da sauransu azunce na ga fiki ba a jawariyo e bago to zai goga al'imanu kalu wa amalin wa tikadin to zai goga al'imanu kalu wa amalin nan ba ta gani ga jikiyo mun ga gan e bago ebu bo be ko wa jikiyo pa confuse com o ngoguma good now kiji aki da murji ajo hmm. a ga al'imanu ya kaulu ko? ko? ko a ga al'imanu yi eh, eh. al'iti kadi kawai ko ko ko a kaulu fakat ko a ga al'imanin la ya zidu ko la yankus a ga imani da umar jikiya umar kya ɗan na jalo ebona bana jiga al'imanu kaulu kawai ngawai le ganna luwa mun ta qatilan na ka sai sha da Allah wa annabi rasul wa yuti musulata wa zakat da kaza fa idza falu zalika asamu minni dimam wa amwalu billahi yake wa isabuhum ala Allah man mashaida Allah la mashaida Allah la khalisan min kalbi zanga bi ikhlasu da ga gubu a shawa le ga wani ga kawai la kuta wa ma'amiru la liya wa la mukhlisina lawdi alladina amanu wa amilu yayi ma ji fi jirki na ji amalu amalu salih ibn min imani ala lillahi dinu khalid ngore ali aga kawai ndikiya la kuja wake wala wan gabe ginta man qala la ilaha illa allah wa kafara bima yubadu min dunillah kaga ya allah mali kafi na jibu ta juma ji sai ta ne a jo yo ya ga imanu imanu de go kawai mu mun la ga la go tiya wala na a na al'imanu wani biya mu mai kya daga na jikiya sun ji daidai a kila kila ga na kila imani biyo mace kila wuce biyo mace ki dalilio ki dalilio akmalul mu'mini da imani na so da mukulu kan zane imani gumi gun ga zane ga da tabiya waki gano ko ko mara aitin mina kifata akli wadid ko in lon fije tun amuni biyu biyu wazina muda ko ladina da don zadon gudan wa ta hum takwa da sauransu su ne ga ne fata yake a ci da murji a shiga ne majikiya kuji daidai ki a ci da khawarij yo ki ja ki da khawarij yo khawarij shi a takfir ko bil kabirati ila gelo tuka bayar wuji ke mm. wa ga musulunci mm. number 2 takfir al-hukam mulki ji ya jiyo ila ku da musulunci takfir man hakama bi gairi ma anzalallahu mutlakan ko da alhijira min biladil muslimin ko jira ko da sukun tasmiyatu a islamiyya ya ji musulmi ji agu yi gan diyaru kufrin ko ya yi gan diyaru khalit ke khalito a gan jabon na fa gaskiya mu ne ya ke kire bon zan yi da shi kawai kuyo hmm. ba su kuma na kida wa rijiyo al-khuruj ala al-hukam ko ala salatin da sauransu ko hmm. da bai suku alkitalu filfitna ko a su ga yaga jihadi a yajin da kibo takfiriyar al'ummal wa shurot wal junudi walƙudat ko to likali to lauya to soja to polisi ba ta ajiye a kudu musulunci sarki biyo taksir almuntakibin walmuntakabin to zai ji votin nan to zai ja ji votin yana ajiye a kudu musulunci ta a gan ìṣẹ̀pá tá a mọ kíọ Mulki múlìkì di ti ṣàgà àyàgà kíọ àtọ̀gùt kándóró mọ òmọlẹ́lì àkún mọ̀nàlá wọ́n lé ẹni pátá mini tọ́ọ̀tì àwọn àríjì gábùjú تكفير al في الديار الإسلامية أجيب ẹjí نولي على ذا yóò lé كباري نولو ẹgbẹ́ tó kàbá rí ní wọn lónà yóò lé èdìdì na. ná àwọn àríjì ẹ̀ mọ́ fárí yìí mọ́ oúnjẹ náà kéjàn àwọn àríjì ẹ̀ mọ́ zane chak takfir bil ne ci gobe zunu bi ji don jina wi zane ga na ci hulla zarki ne zane ga na ci hun zarki ne nga yi shi zai je ga ala zalika kan ina wari bi gudan ngalo ngo aju e ba ke yi a ati ya ga ko na ci hulla ki ya ka yi ji gozo a dace gunwe da shi musulmi sayyidina ali shi da sauransu amma ku ji musulunci wa rajagin a ga haka marijan. a ga yana sai na niya ba ku na jirita su da kwa za mu ga cin za da ba hukuncin a cikin jiwa mallam ya kun inganci ibeni da hukumu illa lillahi a ga Allah ya fiye biya sannawa biya ganin gole hukun bigar ma zan lamun ji ga ya ci da gwamnati kawai rubuta ne ba ba na je yi ni guba ne cewa ba hukuncin ba ba ne je ji kama na cewa ba hukuncin man gubo suna da ko man ji maka da na da cin libabiyoji na kai wai ta taga waje in manya ne ruga da agogo zan do ma bi gamu ya ji ba da sufanci tashi wa man lam yakun bi ma zan Allah fa ulai ka humul kafirun zan ba hukunci bai ta ta yasa ko an ga ga hukunci ga ga yasa ko ga zo musulunci

wọ́n kí ẹ̀hán wọ́n àtúnjẹ tafsir na magama ya suna ɓata daga cikin jarido jibin kasiri shi alkunsubi shi masu ne taruri shi abdulrahman na suna sa'adi ɓata tafsir ne gaji bayani irin na tafsiro amma yanzu zuwa shiga ya ci lauya kaza kaza ya kasi na na ji da ya e suna na ji mun ji da ya e, jama'a lórí ẹgbẹ̀rún náà kí ẹgbẹ̀rún mìíràn án wọláì ní ló bá mẹ́yìn sàmìṣẹ́ ẹgbẹ̀rún àti igun lẹ́ẹ̀gẹ̀ yìí nínú olúwa kó o ti ká gan-an káwọn ga fàbẹ̀tú pátẹ́ wọn àfàbẹ̀tú bí dáyà nígbà ok if that's the case gẹ̀gẹ̀ bí dáa yi káàkiri àmọ́ ẹni kẹ́ni àyà àmọ́ òbí ètò àríwá pátá ẹgbẹ̀rún ó ti dókun waga da yan bida ne ga lawun ta je kasi ne dalili wajen da lawun ta je kasi na musulunci wa adalci la yajri man nakum shananu kullu an lani Allah ta jilu a wa akrabu litakwa ezun ezunu gigan jinzugu adiyalu yaji musulmi a ga yaji musulmi ya je kafiri a wani ga ka kuna abu na ga aka ji bina zai karyatu zalimi ahluha ala a ga duniya ya jina ne ya na gaskiya a da da fati shi a ta duniya ji musu shi na rawa ne ji barwa kini bi kai wajen dan da ta ji jira da ba kwa zabi ya ji zabi ji da ni ku dan da

kashi ya bane ba ga kilabu na na wuce lawu ga kafarwa ne ya bane a ga alkhawari kilabu na a hangi sai na liga gan ba wari ya je kasirin ga hu min alkufri furu ga je kasirin kin bele na hadisin ya ajilawo inna ajilawo zata tawo ki an in ta zo an da hadisin ya kuna alaikum umara ko shirara an nas ya hadisin ya ake lahari su wuce jiji juje ke kiwo e kiyo takafiri ya polisi be yan doka a yan doka lokacin su ne ya ga na jiki an ari na tasuma dole ko ila e ke jiji a ga ne dole gaji vocin na jiri da ku ce da ji vocin nan wa zu musulun jika a wuzuma ń jọrùn sílá. ngole ebo na alwele wa kidul islam na votin jugu kile ka masala votin jugu daga man na jiga wajen daga man na jiga wajen amma ka man na jiga wajen a ga zan ne ga fasin jina diri da bidda boye da shi da fahimta wuce jo rabiul madkhali mukbil alwadi ubayd aljabiri salih suhaimi da sauransu ne ba ta lo da fahimta ya ga ya zaji bocin mu ko ji gane ko amma ka ne ma ga zuga di bocin a ga zan ga bocin jani na wajiri da mujammul fikil islami ki ga agan matsala yana ajib wacce ko aga ajib wacce ma ko depend e kici boyo ki mai haliyar musulmi jo amma ga ajin amfani kicin wa labiya ka ga amma jama'a ko kici a fa nga aji ta mi yake yo ta position na a hold no amma to zai ji gan dorura ndoro da ba a ajin a ga gasa ndoro ne ga ajin na wajiri da ka fata wa lula ma istiqati fi kaza kaza kaza ya ji da zai zo fata lula ma istiqati fi talibul intiqabat ko something like that to amma gaba ga zango ne kaji vote na ji da kawai amma fahimta kike zaje lazabi dabo àgbẹ̀là ń dúró ní gájí bó ti náà rí dá ó wà wọ́n pé jìgà kan ní wọ́n dúkù àtọ́mọdé là fi mi àbọ̀ lẹ́jì dájú bó ti náà àmọ́ yìí sami aji ajumuru tọ̀dú náà ẹ̀ là fi bó ṣé láti ó ṣì mẹ́rin siyasa ẹ̀ sáàṣì mọ́tò jẹ́ ají mẹ́rin siyasa yìí àmọ́ gáàjì yá mùsùlùmí. ẹgbẹ́ ní ne náà wọ́n ní nínú tó ìjìnà kúntì ẹ̀ lọ́sọ̀ gbẹ̀mí láàrin lóhùn wọ́n pè ó gan inec 2015 salam na inec 2015 na ala gbé pàṣẹ sọ́rọ́ ẹgbẹ́ ni list dé bana lè fòtó la lórí tòun lè fi kúrẹ̀ ẹ̀dùn wúsùlù tí o fọ́ ọ̀rẹ́ àti àtúndà tó fún tax card yìí abani why lẹ́kùn sẹ́lá ẹ̀dà aga ije kpata yabu na ni biga la ta zalu ta ifatun min ummati zalimin alhaqi yabu ga ja ta ko boron adamu yabu ga ga ba ta mu jahiliya ne kuskuro ji koko ko za ga shi shi ta ji ta ga ti wata ta gutu ne fahimtu ne ti sai ta gutu da gwamnati shi da hmm? kansala shi wazo ogun gire ga jikini bi o da litafi tafsiri da sauransu shi ne in ba babu ba ga da kansala shi ga ta gutu ngọ́sùlẹ̀ ìlàjì bí ìbádò tó dájí ìwú ní ngọ́sùlẹ̀ ìbádò tó dájí àwọn ní. kawo zane ji hukun bi gairi ma an zanen lawa nan gawa lewun ji lebu ni biya wula ka baru ma lafi garu god wadda wadda a wari je fayin a ga a ga to ji bugon ji fata ala awe bane lalili la fajiran kafara kunya ne da yin amma adibon billahi wani da ci sune ji a ci yaji a ci zaka ji zaka ji gogu ni zanda ci ka eh ga guru to yi zaka ji ba ta ta na to kala go zi go ji zaka an shi ta da yi shi na za su ci ga zai gala a da ba kwa to ba jira gida ba ja bi da wasu an ji sai gida ai wawo za su ci jin zai fatawa bi da gala a zuma kanta bo kwa to mu zuma kanta bo ko ba afi bo inde yadda yi na zan da ci dan da ci da to masta jano ba zan wani feji biyu na gwani magan ga shi ga a ji ala zuma kanta bo ko kan mu yanzu ko kano feji digiri program mu zuma kanta ba.

agaji láì yí old airport office lè yego national id card náà tó wà national id card àgò tí lọ́ọ̀tì yẹn kú fún ìwé òdùnkùn táwọn. fàlẹ́gẹ́ mi pátá yìí decision the confusion yìí lọ́sàá rí èjì lòdì sunday torí ibi wàwọ̀ àti ìdọ́gbọ̀ sápò gígan ń di agbó Ni ta nínú to fẹ̀yìntẹ́ ni, ni lítà àti ìtọ́jú ní ní títí tó wọ̀jẹ̀ àti láwọ̀dẹ̀ ìtàwọ̀ lọ́sọ̀bọ̀ lábì ń dọ̀bà. kawai sai da ga ginga ili no ga to yo kan wace da wata ili no ga shi na banza bayan ya shi kenan Nigeria baladin kufuri Buhari kaza kaza bata Buhari to president to governor to kai wuce bata lokpa bida ciya mai bida zai ciya mun bani mun ba zai sadiqa sadiq gan ya ci ciya mambo ya eh, su gan ya ci so kansala gaa ya ci la kashi eh, Lika, ga ya ji kiyo a ya kuma likalo da medical director fmc gan ya ci medical director bo director research gan wuso ya ji kiyo wuso ya ci ma eh? ah, ah, a jikin a ada commissioner of police da bidawa ba a da area commander commander ya ci ma ta yene ba eh bara ka zuza bara su no don ayi yene jaji musulunci na eje go wani ga lamarin na ga fada bi medical doctor ne je je a talotu shagonan accountant buki ya biya tafe ga towo ji kasa shi wo za wuce wata jefe ilimi a ji na jefe rikali waya caji a rike za shi na gbani a caji rikali fi ya e ne su ce wani ya ji daula musu ji zaya na mu su wa mine ba ya musulunci noti na to ko etin na galo so wahum ngalu alisun da jima wasatun tacibuwa don fi ashabi rasulullah kin sahabi jina annabi sallallahu alaihi wasallam bainar rawatibi wal khawariji tsakanin da gani be khawariji nole as-sahaba sahabi jina ko zai sahabi hmm? sahabi gai man lafiya nabi ga na ga da annabi sa sallami ma imani ji wa mata la zalika ma ji hanjin ta cin ta akwai ko zane ga ki gai sahabi gut so wale ga arrawafid hmm. rafida ji shi? hawari ji shi sahabi annabi gai da gagun ga annabi ma imani ji wa ma ji hanjin ta cin imani wani ko sahabe na sakwai da jin bayan sakwai wa sahabe shi annabi ya bishara ga da aljanna da sauransu ko ji gane ku amma ba ji a ga sahabe ji ko rafida hmm? ga sahabe annabi kafara a da kafi sai ga wuta ko sai za gutun ko sai za gutuwa ba ko ji gane ko kawari jigan shi masu kun eh, a nan voya sayid na ziyo sayid na ali sai eh, ajiya a da sahabatu sahabe shi ko a madaziyo alul baiti ko ji ganewa rafi da shi a ga sahabe shi kafaru ko ji gane ko hawariji ganci mu ko hmm? hawariji wa na ganin a ga ya tiya a ga aliyu sai na alide ya kiyo in kafara a sai na aliyu kiyo a sai na aliyu kafiri alusun na ji a da sa ban ce sai na aliyu ya kafirka ba ka gane ko don kai kana nan baka jin nufanci na yi magana ka ce eh, abin da nike cewa jawa sun kafe ta sayidina ali a zamanin shi suna kan bata ne rafida yan shi'a kuma sun koma bautan sayidina ali suka kafe ta sauran sahabban manzan Allah su ma suna kan bata ahlus suna ba su bin jawa ahlus suna kuma ba su bin ne ba su bin yan shi'a ka gane ka fahimci maganar shikenan ha <laughs> eh bo be da gan ba lo chon gan wo shi masala ta a sai ka ta ga sai na ni hadu musulunci o man na magune lolo <laughs> <laughs> a shan ja ni zuda ba mai ta kiyawe jan ku ko ji ga na ku so ya ka fi ja jabo ma insha Allah ta'ala ya last part dey ne so abin ne ji ya biyu handu yi goro wani ilmi inda Allah ba na gadi daidai na Allah ba mu lada ba na mai gaci da shi na Allah gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu